Mr. and Mrs. Maidoki. Kashi na shida. Dr. Mansur, maganan yaran nan akwai alamun sulhu kuwa? Abi ne ya yi maganar bayan sun gaisa da Dr. Mansur. Ya damu matuƙa akan auren Adam da Bilkisu da ke rawa. ba kuma don komai ba sai saboda matsalolin da zai iya shafar 'ya'yansu. Don broken homes yana shafar mental health na yara one way or the other. Ambassador kasan aure baya ginuwa da I love you kaɗai. Na yi magana da su duka jiya an abin da na rura shine they still love each other. Suna son junansu, amma gaskiya they have poor communication a aurensu kuma wannan tun farkon aurensu ne har ya girma yanzu ya jawo wasu matsalolin babu trust babu respect a tsakaninsu Dr. Mansur, wallahi ba na son maganan divorce ɗin nan. Don Allah ka taimaka musu su samu su resolving matsalolinsu. Well, akwai wani special method da nake recommending wa mutane irinsu. 70% idan couples sun yi wannan zaman za ka ga sun resolving matsalolinsu da kansu. Tell me, in dai za a samu zaman lafiya ai sai a gwada. Dr. Mansur ya ce, Adam da Bilkisu suna buƙatar canja environment. Ko zan tura su England, ina da gida a can. Dr. Mansur ya yi dariya ya ce, Alhaji Imran ai ba irin wannan environment nake magana a kai ba, za su zauna ne a inda ba su taɓa zama ba, a inda ba su san kowa ba. Ina zuwa, ya ɗauko wani fayil ya miƙa wa Abbi. Ga terms and conditions na irin zaman da za su yi. Akwai slot uku a ƙasa, idan sun shirya tafiya ina da slot a Bauchi, Jigawa da kuma Taraba. Abbi ya karanta bayanan a tsanake, ya ɗago ya ce, This is good, amma ba zan iya yanke hukunci ba sai na yi magana da Alhaji Salihu. Ba matsala, Idan sun shirya sai ka min magana. Daga wajen Dr. Mansur, Abbi kai tsaye gidan Alhaji Salihu ya wuce, ya samu Alhajin ma na shirin fita don haka ya dakatar da fitan suka koma cikin gida. Bayan sun gama gaisawa, Abbi ya bashi takardar da Dr. Mansur ya bashi. Alhaji ya karɓa ya ce, shi ba glass ɗina a kusa amma bari mu ga." Sama-sama ya karanta takardar, ya mika masa ya ce, "Imrana, ka faɗa min abin da aka rubuta kawai, abubuwan ku sai ku." Abbi ya ɗan yi dariya ya ce, "Alhaji idan ya fara tafiya kenan." kan ma ya tafi ai, idan ba takardar kuɗi ba ce ai ba abin da zan gane. Dukansu suka yi dariya. Alhaji Salihu ya yi karatu, amma digiri kawai ya yi kusan shekaru arba'in da biyar da suka wuce. Daga nan ya faɗa kasuwanci, ya bar masu boko da bokonsu. Abi ya masa bayanin abin da Dr. Mansur ya faɗa. Har wata shida, wannan abin zai yi kuwa? Ya baban gida zai yi da kamfaninsa? To, akwai wannan ma, amma ina ga ko babu baban gida kamfani zai tafi da kansa tunda akwai management system a ƙasa. Alhaji ya ce, haka ne, gara su tafi su je su sake koyon darasin rayuwa. Abbi ya ce, to yanzu ina za a tura su? Ina gabocin ma ya to Allah ya sa mu dace. Alhaji ya ce, komai zai zo ya wuce, lokaci ne. Abbi ya ce, haka ne. Duk wani information da kuma shirye-shiryen da ake yi, Abbi yana faɗa wa Alhaji Salihu, kuma a hankali da ya ƙara fahimtar yadda abin zai tafi, sai ya ji abin ya burge shi sosai. Duk da dai ya yarda da hankalin ɗan nasa, amma gaskiya ba zai iya ba da shaidar bai aikata abin da matarsa ke tuhumarsa da shi ba, musamman da ya ji batun rabonsu da mu'amalar aure kusan shekara guda. Ko shi da tsufan shi yana da lafiyar da shekara ya yi yawa a ce bai samu nutsuwa da iyali ba. Duk abin da ake shiryawa babu wanda ya faɗa wa Adam da Bi. Bari aka yi sai komai ya kankama tukunna a faɗa musu. Cikin sati biyu aka gama duk wani shiri da za a yi. Sai a lokacin Abdi da Alhaji suka yi zama da Adam da Bi. wanda a yanzu sun koma kaman kowa zaman kansa yake a gidan. Ba sa magana, kowa harkan gabansa yake. Adam ne ma ke ƙoƙarin yi wa Bi magana, amma ita kam ta koma tamkar kurma. Ta riga ta yi alƙawarin ba za ta sake masa magana ba, idan ya gaji zai sake ta. Idan kuma ya ƙi, lokaci kawai take jira da za ta ba shi zaɓin ko dai ya ba ta takardarta, ko kuma ta je kotu ta karɓo. Aure kam an gama shi. Bi ce ta fara cewa ba fa zai yiwu ba lokacin da Abbi ya yi bayanin irin hukuncin da suka yanke. Abi, this is not fair. Maimakon kasa baki Adam ya sake ni shine kuke magana mu zauna tare for six months a wani gari? Abi, kana so na yi kisan kai ne? Zauna, ya nuna mata inda ta tashi. Abbi, Abbi ni ‘yarka ce, wannan zalunci ne. Ya isa, ya ɗaga mata hannu. Ta kalli Alhaji ta ce, Baba, yanzu za ka iya barin Munira ta auri mazinaci? Adam ya zaro idanu cike da kunya. Bilkisu, Abi ka bar ni yi magana, na san ba ni da ilimi sosai akan musulunci, amma na san zina da aure babban laifi ne da ya zabin kisa. Ina da shaidar Adam ya yi zina da Labiba. Ta fito da wayar ta miƙa wa baba, dai shi ne bai taɓa ganin hoton ba. Kin san shaidar zina kuwa? Kin san matakan da ake tsarawa kafin a karɓi shaidar zina? Abi ya yi sauri ya karɓi wayar a hannun Alhaji ya ce, Wannan ba shaida ba ce da Allah ya faɗa, wannan ba shine shaidar da zaki zargi mijinki da zina ba. Yasa hannu ya yi deleting hoton, kar ki sake fito da wannan, kar ki sake zargin mijinki da irin wannan. Ni dai ba zan zauna da shi ba, babu garin da zan je in yi zaman wata shida da mutumin da na tsana. Duk abin da ake, adam bai ce ufan ba, sai zufa yake haɗawa. Duk da dai hoton kiss ne, amma ai abin kunya ne baba da abbi su ga wannan hoton. Abbi ke ta masifa yana faɗin dole ne Bilkisu ta yi abin da ya ce, Ita ma Bilkisu na faɗin ba za ta yi ba. Alhaji ya yi shiru bai ce komai ba. Ganin Abbi na ta faɗa sai ya ce, Imrana ɗan dakata. Abbi ya yi shiru yana huci. Baban gida, Adam ya ɗago kansa ya kalli Alhaji cike da kunya. Bilkisu, na'am, ta amsa tana kallon cikin idanunsa. Umarni zan bayar ba zaɓi ba. Ku shirya zuwa Bauchi ranar Asabar mai zuwa. Idan kuma ni da Imrana ba mu isa da ku ba, sai ku kama gabanku. Duk abin da kuka yi, ku sani wasu iyayen kuka samu ba mu ba. Wannan kenan. Bi da Adam suka kalli juna. Ke kuma ya nuna Bilkisu da yatsa. Duk irin soyayyar da gatan da ya ba wa ‘ya'yansa babu wacce ta isa ko ya isa ya yi magana karan gatsau babu taunawa a gabansa. Ya ci gaba, yau ya zamo ni ƙarshe za ki sake musayar magana da mahaifinki babu girmamawa. Kina ji na? Na ji. Bi ta amsa rai a ɓace. Maza ki tsuguna ki bawa mahaifinki haƙuri. Ni ba zan yarda da tarbiyyar Bature a gidana ba. Mahaifi mutum ne mai daraja. Bi ta ɓata fuska kamar za ta yi kuka. Ta tsani yadda Alhaji ke yin magana da isa da takama. Shi yasa ko lokacin da suke zaman lafiya da Adam ma take kaffa kaffa da shi. In ba ya zama dole ba, ba ta son zuwa inda yake. Ta sauka daga kan kujera ta tsuguna ta ce, Abbi, I'm sorry. Har zuciyarsa Abbi ya ji daɗin abin da Alhaji ya yi, har ƙwalla sai da suka taru a idanunsa. Ba na son maganar 'yar boko, ki nemi gafarar mahaifinki na ce ba sori ba. Kamar ta fasa ihu, shi yasa tun farko ba ta shiri da lokal alhajin nan. Abbi ka yafe min, ta faɗa tana kosin Adam a zuciyarta Dan shi ne ya jawo komai. Abbi ya ce, tashi, na yafe, je ki wajen babanki ki nemi yafiyarsa. Ta sake tashi, ta je wajen Alhaji ta tsuguna, shi ma ta ce ya yafe mata. Alhaji ya ce, Allah ya gyara tsakaninku. Abbi ne ya ce, Amin, don ita bata amsa ba. Adam ma bayan Bilkisu ta dawo ta zauna shi ma sai ya tsuguna a gaban su ya ba su haƙuri tare da alƙawarin cewa za su yi duk abin da suka ce. Abbi sai murmushi yake duk da bokonsa da kuma zaman ƙasar Turai da ya yi bai yarda da maganar reni ba. Ya sani yadda aka sakalta Bilkisu tun tana ƙarama shi ya jawo har ta kai wannan shekarun ba ta daina wasu abubuwan ba. Suna zuwa gida bi ta fara sparking Adab ka je ka gaya musu ni ba zan je Bauchi ba, ba zan iya zaman minti biyar da kai ba balle zaman wata shida. Adam ya kalle ta a fusace. Me take nufi bayan ta san umarni aka ba su ba zaɓi ba? Kana jina na? Ka fi kusa da alhajinku, ka same shi ka gaya masa wannan zama ba zai yiwu ba. Luke, na san darajan iyaye idan ke baki sani ba, kuma ina son rabuwa da iyaye na lafiya. Iyayen da suka supportin zinar da ɗansu ke yi kam iyaye za a kira su ko ya ishe ki, Adam ya daka mata tsawa. Ya nuna ta da yatsa ya ce, Duk maganar da zaki yi ya tsaya a kaina, kada ki kuskure ki sake cin mutuncin iyayena. Ba kuma baba kaɗai nake nufi ba, duk wanda yake da matsayin babba a cikin gidanmu, ba zan lamunci ki ci mutuncinsu ba. Na sani ni mai laifi ne, amma wannan bai baki damar da zaki zagi iyayena ko ki musu rashin kunya ba. Na yi kuskure da na dinga shiru a baya da kike hakan, amma yanzu kam zan ɗau mataki. Yadda yake maganar da masifa sai da ta sha jinin jikinta, This is the first time a shekaru goma na aurensu da take ganin Adam na masifa irin wannan. Ko lokacin da aka sake bidiyo na shooting ɗin nan, bai yi masifa kamar wannan ba. A yadda yake masifa, idan ta yi tari ma zai iya dukanta. That's how mad he is. Yana gama masifan ya haura sama ko saurarin me za ta ce bai yi ba. Sai da lokacin tafiyar tasu ta karatu, Bilkisu ta tabbatar zaman da aka ce za su yi ba mai yiwuwa ba ne. Su zauna tare wata shida ba tare da sun dawo gida ba, sannan banda kayan sawa ba abin da za su ɗauka? Ta san kamfaninta zai iya surviving ba tare da ita ba, amma kuma ita ce zuciyar Adbi. Sannan yaranta fa, wata shida za ta yi bata gansu ba ba. Babu wanda ma ya goyi bayan ƙorafinta na a canja hukunci. Hatta ya Jamal cewa ya ta yi haƙuri ta bi maganar Abbi. Ana ranar Asabar za su tafi Bauchi, amma ba abin da ta shirya. Ko MD ɗinta na Adbi ba ta faɗa masa za ta yi tafiyan wata shida ba. Ranar Laraba, Dr. Mansur ya kira su, Sai da ta zo za ta shiga motarta, motar ta ki tashi, ta daki steering tana faɗin shit. Ta fito daga motar don ba ta san me ya samu motar ba. Mai gadi ta fara kwalawa kira a daidai lokacin Adam ya fito. Shigarsa na Adbi Design ne irin kayan da ta sa. Me yasa za su yi shiga iri ɗaya yau of all days? Yanzu idan suka je gaban Dr. Mansur a haka, sai ya ɗauka sun fara shiri ne bayan jiya da daddare ma da hawaye ta kwanta. Ki zo ki shiga mu tafi, ka bar shi zai duba motar yanzu. Suka haɗa ido ta kau da kai, Malam Ɗalha ka koma bakin gate ka buɗe min ƙofa. Mai gadi ya ce to ya wuce da sauri. Dama shi ba makanike ba, me zai iya yi wa motar? Idan ya ce bai iya ba, hajiyar masifa za ta yi, shi ya sa ya yi karambanin fara taɓa motar. Adam ya shige motarsa ya bar bi tsaye. Ta ja tsaki ta buga ƙafa ta je ta ɗau bag ɗinta a cikin motarta ta je ta shiga motar Adam. Lokacin da suka isa wajen Dr. Mansur, wani booklet ya ba wa kowannensu, ya ce duk bayan wata ɗaya a zaman da za su yi, akwai tambayar da za su amsa a ciki. Tambayoyi shida ne a ciki, kowane tambaya za su amsa ne bayan sun yi zaman wata ɗaya. Ranar Alhamis Abbi ya kira Bi, zama ne na shi da iyalinsa da ke Abuja. Kasim na ƙasar waje da matarsa, amma ya Jamal ya zo da matarsa Hauwa. Batun dai tafiyar Bi da Adam ne. Bayan dogon bayani, ya faɗa musu dokokin tafiyar don haka ya bada umarni. Bai yarda wani nasa ya tura wa Bi kuɗi ko abin buƙata ba. Abbi, sai ka ce wanda za mu je desert? Ba za ma a kai haka ba ina da kuɗin da zan iya settling bills ɗina. Abbi ya ce, That's because daga yau ba ki da access da kuɗin. Ban gane ba. Abbi kuɗina nake magana fa ba kuɗin wani ba. Daga nan zuwa wata shida ba za ki iya cire kuɗi ko tura kuɗi ba. Na sa an yi freezing account ɗinki. Abbi ya joking right? Idan kun je can sai ku nemi sana'ar da za ku yi ku ci abinci. Dariya bai ta kwashe da shi don yanzu maganar tafiyar nan ya fara dawowa kamar shirin fim. Gaskiya wannan shirin Adam ne saboda ta dogara da shi ta dinga tambayarsa komai. Wannan kuma ba a isa ba. Ko da suke zaman lafiya ma, ba ta tambayarsa kuɗi sai dai shi ya bata don ra'ayinsa. Balle yanzu da take da miliyoyin kuɗi halaliyarta? Abbi ku ce kawai prison za mu je. Tsakani da Allah babu adalci a wannan tafiyar. So kuke na yafe wa Adam abin da ya min kuma ba zan yafe ba. Bilkisu ya kira sunanta da sigarar rashi. Babu uban da zai so auren ‘yarsa ya mutu ana zaune lafiya. Na sani Babangida is not perfect, ke ma kuma haka. Idan kika duba good side ɗinsa, sai ki yafe masa a inda ya gaza. Abbi is not possible. I'm hurt. Idan na tuna komai ji nake na zai fashe. Da gaske ba zan iya sake zaman daɗi da Adam ba. It's over. Abbi shi ma ya ji tausayinta. Har ga Allah maganar da suka yi da Dr. Mansur dama idan har suka yi zaman wata shida ba a samu sulhu ba, to rabuwan zai fi alkhairi. Wannan ya sa ma ya kawo maganar a freezing account ɗinsu duka saboda su je su fara sabuwar rayuwa. Wani lokaci arziki ma wata dama ce na kowa zai iya yin abin da yake so. Baby ina son ki sosai. Ba zan so na saka ki yin abin da zai cutar da ke ba. I want the best for you. Bari ki ji. Ta goge hawayenta ta ƙura masa idanu. In har kika bi dokokin wannan tafiyar kuma bayan wata shida baki ji zaki iya ci gaba da zama da Adam ba, Na miki alƙawarin ni da kaina zan karɓo miki takardar ki a wajen Babangida. Abbi da gaske? I promise. Nadim ya ce, Ni dai na san da cikin ƙanwar Adnan za a dawo. Allah ya kiyaye. Ya Nadim ka daina min mugun fata. Hauwa matar ya Jamal ta ce, Ni ma na yi amin da wannan addu'ar. Bi ta fara masifa, Abdi ya ce su daina tsokanar ta su yi musu addu'an alkhairi kawai. Bayan ta koma gida, ta zauna ta fara tunanin ya za a yi ta yi zaman wata shida da Adam. Gaskiya akwai wahala, ko a nan ma da suke kwana ɗaki daban ɗan haɗuwa da suke a falo ko a waje tana jin ɓacin rai balle kuma su je wajen da ba ta da masaniyar wani irin gida ne ko tana da separate ɗaki ko kuma ba ta da shi in har babu to sai dai Adam ya koma zaman falo ita ta kwana a ɗaki don babu yadda za a yi ta sharing ɗaki da Adam ko kuma ma ta haɗa gado da shi sai a lokacin ta kira manajarta ta ce masa tana da mitin da shi gobe da dare Adam ya shigo gidan tana zaune a falo tana jiransa Ta yi ƙoƙarin kiransa amma nambarsa ba ta shiga. Adam ka ɗauko mana Anwar da Adnan. I want to see my children. Yadda ta yi magana sai ta ba shi tausayi. Duk da dai wani lokaci suna zuwa nan ɗin, amma yanzu sun fi zama a can family house. Dare ya yi, gobe zan dawo da su. Adam an ce wata shida za mu yi, please ka je ka ɗauko su. Shi ma jikinsa sai ya yi sanyi. Bai ma kawo maganar yaransu ba, don yana can yana fafutukar yadda kamfaninsa za ta ronin ba tare da shi ba har tsawon wata shida. Ya san yaransa suna hannu mai kyau, amma wata shida ba tare da ya sa ‘ya'yansa a ido ba, babu daɗi. Ba don makarantarsu ba ai sai ya ce a yi tafiyar da su. To amma, fita ya yi shiga mota ya wuce gidansu duk da kuwa tara ne da rabi na dare. A wajen hajiya suke, don haka sashinta ya wuce. Ya samu Adnan ya yi bacci, Anwar kuma na kallo. Hajiya zan gaisu gida su yi sallama da mominsu. Baban gida dare bai yi ba? Da ka bari gobe da safe ai. Asabar ne tafiyar Hajiya, ba lokaci. Hajiya ta ce, To shi kenan. Ya shiga ɗaki ya ɗau Adnan a kafaɗarsa, ya riƙe hannun Anwar suka fita. Bai taɓa ganin bi ta damu da yaran nan irin na daren ba, kafin su isa gida Andan ya tashi a bacci. Suna isa gida shi ta fara karɓa tana faɗi my baby boy. My love, let's go upstairs, ta kama hannun Anwar. A ɗakinta yaran suka kwana, ta rungumi ‘ya'yanta tana jin wani tsoro. Tana son yaranta, duk da kuwa na ne Asabe ke musu komai. Ba ta da lokaci ne kawai, amma time to time tana kai su shan ice cream ko amusement parks. In Allah ya yarda, idan suka dawo za ta dinga ba su lokacinta sosai. A baya idan Adam na musu homework, ita tana Instagram tana replying comments. Yanzu kam tun da idan ta rabu da Adam, a wajenta yaran za su zauna, ita za ta dinga duba homework ɗinsu. Irin zaman da Abbi ya yi da iyalinsa, haka Alhaji Salihu ya tara duk iyalansa da ke Abuja ya musu bayanin hukuncin da aka yanke da kuma haɗin kansu da yake buƙata. Sun san halin Alhaji sarai da haka babu wanda ya yi gigin maganan hukuncin bai yi ba, kowa kuma ya ɗau alkawarin ba zai taimaka musu da ƙwandala ba. Mutanen Zaria ma an isar musu da saƙo kuma sun yi alkawarin bin dokar da Alhaji ya sa. Daren Juma'a sai ga Abdi da Alhaji a gidansu. Nani Asabe ce ta je ta yi wa Bi magana. Tana kwance da yaron tana musu karatu. Kayan bacci ne a jikinta ta shiga neman a baya. Momi gashi, Anwar ya miƙa mata hijabin da ta yi sallar isha da shi ɗazu. Ta sauko ƙasa ta samu Adam har ya fito, ta zauna ta gaishe su. Duk da kuwa da rana ma sun gaisa da Abbi. Gobe za a zo a kai ku inda za ku zauna. Fatanmu shine ku sulhunta tsakaninku kafin zaman ya ƙare. Adam ya amsa da amin. Bi kuwa a zuciyarsa cewa ta yi su gama zaman dole su dawo kowa ya hanyarsa ba. Abbi ya fito da bundle ɗin kuɗi a aljihunsa ya miƙa wa Adam. Adam ya karɓa yana tunanin kuɗin menene. Alhaji ya ce, wannan dubu ɗari kenan, ku ɗauke shi a matsayin jari na wata shida. Ku yi amfani da karatun da kuka yi da kuma baiwar da Allah ya baku ku sarrafa shi yadda zai ishe ku zuwa wata shida. Bi ta waro ido waje don bata gane me 100k zai musu a wata shida ba. Ko ita wannan kuɗin ba zai ishe ta a wata ɗaya ba ma balle kuma wata shida. Abi ya ƙara da cewa ba ma buƙatar ku kira mu sai idan akwai babban dalili. Za mu riƙa kiran ku sau ɗaya a wata saboda mu san halin da kuke ciki, sannan ku yi magana da 'ya'yanku. Har suka gama maganar su, Bi bata ji a ranta zaman nan zai zo da daɗi ba, Irin waɗannan dokoki ko prison za su je albarka. Suka musu nasiha akan haƙuri da kuma yi wa juna uzuri kafin suka tafi. Adam, are you ba ƙauye za a kai mu ba? Ka masa magana ko ya manta hanya ne. Bi ta faɗa ganin tafiyar ta ki ƙarewa. Har gida wata mota Blue Sharon ta zo ɗaukar su. Abbi ya zo da safen har da Nadim da ke ta tsokanar su. Abbi ya nuna musu wanda ya zo tare da direban a matsayin wanda zai raka su gidan da aka kama musu a can Bauchi. Akwatuna biyu manya na kaya da wata jaka Bilkisu ta ɗauka, shi kuma Adam jaka ce guda ɗaya. Ta rungumi Anwar da Adnan tana jin kewarsu. Motherhood love ɗinta ne ya motsa har da guntun hawayenta. Bye bye mommy, Adnan ƙaramin ɗanta ya faɗa yana ɗaga musu hannu lokacin da za ta shiga mota. It breaks her heart, ta ji kamar ta fasa tafiyar. A lokuta da dama, Adnan zai zo jikinta wasa ta tura shi wajen Nani Asabe. Sai yanzu ta lura Adnan ɗinta ya saɓe, Da can ƙato ne sosai don ya fi Anwar jiki gashi a cici kamar ubansa. Malam, anya ba mu bar garin Bauchi a baya ba? Sai ƙauka muke shiga. Bi ta kasa haƙuri ta tambayi wanda aka ce zai kai su gidan da za su zauna. Ɗan Ladi, kamar yadda Abbi ya faɗa musu sunansa, ya ɗan juyo da kansa ya ce, Hajiya ai mun wuce garin Bauchi tuntuni, ga ɗau muka nufa yanzu. ga ɗau ta furta sunan tana kallon Adam da ya yi kamar bai san me ake faɗa ba. Estate ne ko sunan lodge Ladi ya kwashe da dariya, da alama idan ya kai su gidan da aka kama musu ba za ta zauna ba. Hajiya ai ga ɗau ɗaya daga cikin lokal government ɗin Bauchi ne. A lokal government za mu zauna ba a capital ɗinsu ba? Ta kalli Adam ta ce, Adam ƙauye su Abi suka tura mu? This is crazy! Adam ya ce, idan ƙauyen ne, ba mutane ke zama a ƙauyen ba? Ta ɗauko wayar ta fara kiran numbar Abbi, amma ba network. Sun isa garin ɗau da yammaci kusan ƙarfe shida ta goce. Motar ta kai su har kofan gidan da za su zauna. Bi sai girgiza kai take, babu yadda za a yi ta zauna a nan. Motar ta tsaya suka firfito. Malam Adam ga gidan nan mun iso. Bi ta tsaya ta riƙe ƙugu tana ƙarewa gidan kallo. Ko a mafarki ba za ta iya zama a gidan nan ba. Ɗanladi ya ce, mu shiga na nuna muku ɗakin. Bi ta ɗauko waya ta kira Abbi. Abbi ƙauye fa aka kai mu, Abbi ai da cikin garin Bauchi za mu zauna. Amsar da Abbi ya bata isa ta yi baya kamar za ta faɗi. Abi, I can't do this again. Ba zan iya ba, ka ga gidan gidan kamar gidan marayu? Abi, baka faɗa min zaman ƙauye za mu yi ba, I didn't agree to this. Tana can tana ƙorafi. Adam da Ɗanladi suka fara shigar da kaya cikin gidan. Adam ma ya yi mamakin inda aka kawo su, amma kuma bai raina ba don ya san a hakan wannan ɗin ya fi wajen wasu, kuma shi ba baƙon zama a gidaje irin wannan ba ne. Aka gama shigar da kaya bi bata shigo ba. Tana gama waya da Abbi ta kira Ammi ta saka mata kuka. Ammi dama ba ta ɗaukan shirme, ta ce mata maganinta kenan. Ta zauna a gidan ta ji yadda mutanen da ba su da gata irin nata ke ji. Ta kira ya Jamal ta sake masa kuka. Yana tare da matarsa don haka bai iya cewa komai ba ya ce mata zai je masallaci zai kira ta anjima. Bi na jin matarsa na faɗin dadin Zahira da wa kake magana ya yi sauri ya kashe wayar ya bar bi da baki buɗe. Adam ne ya ƙaraso wajenta ya ce mu shiga ciki? Adam this is crazy ba zan iya zama a nan ba ka nema mana hotel. Dare ya yi, mu shiga ciki please. Malam ba hotel mai kyau da za mu iya kamawa? Bi ta tambayi ɗan ladi da ya fito daga gidan. Hajiya, nan aka ce na kawo ku kuma na gama nawa aikin. Idan akwai abin da kuke buƙata gobe da safe zan dawo. Ya shige cikin mota suka ƙara wuta. Ba ta da zaɓi, dole ta bi bayan Adam suka shiga gidan. Ɗakin da suka nufa shi ne na biyu a ɓangaren hagu. Adam ya buɗe ya shiga, ta bi bayan shi tana taɓe baki. Akwatunanta na tsakiyar ɗakin, Can gefe dungun ɗakin kuma wata katifa ce daidai kwanciyar mutum biyu idan ba su da jiki. Sabuwa ce kam don da leda a jikinta. Ta taɓe baki tana ganin ikon Allah. Ko sadaka aka ba wa Abbi ita ba zai sa a kawo ta kurkukun nan ba. Adam mai doki ba zan iya zama a nan ba fa. Zuwa gobe ka nima mana inda za mu zauna. This place is prison. Na ji. Adam ya kunna fankar ɗakin saboda ɗakin akwai zafi. Bi ta buɗe ƙofar kicin da ke ta gefen ɗakin. Wani baƙin ɗaki ta gani ba komai a ciki sai sabon 3 kg gas da wata tukunya irin ta student a samanta. Da alama sabuwa ce don akwai leda a jiki. Wai wannan lungun ne kicin? Ta sake faɗin this is crazy. Ta buɗe ɗaya ɗakin wanda take tunanin nan ne ban ɗaki. Adam! Ta kira shi da ƙarfi. Ya sake zip ɗin jakarsa da yake son buɗewa ya ce menene? Adam wannan ne ban ɗakin? Nan ne mana. Ya riga ya gani kuma ya san dole za ta yi magana. Toilet ɗin na tsuguno ne ba na zama ba. Adam ba fa zai yiwu ba. Ta ya su Abdi za su yi tunanin za mu zauna a irin wannan prison ɗin har na six months. Wannan hauka ne, kona ne Asabe ba za ta iya zama a nan ba. Kin gani dai da idonki akwai ɗakunan wasu a gidan nan. Mutane ke zama a gidan nan kamar ki. Adam na san wannan plan ɗinka ne, to wallahi ba zai yiwu ba, zan koma Abuja gobe. Allah ya kai mu. Tana tsaye ya fara aiki, ya ɗau tsintsiya ya fara share ɗakin. Ɗanladi ya musu sharan ɗaki, da ke ɗakin leda ne, akwai ɗan ƙasa-ƙasa saboda ɗazu da suka shigo da kaya ba su cire takalmansu ba. Da ya gama sai ya shiga banɗaki ya ɗau bokitin da ke ciki ya fita don ya samo musu ruwa. Bi ta zauna a gefen katifar tana ta ƙoƙarin kiran lambobin Abbi amma ba sa shiga. Kila ma bulokin ɗinta ya yi. Gashi ta san halin alhajin su Adam baya ɗaukan ƙorafi balle ta kira shi. Tana zaune Adam ya shigo da ruwa a bokiti ya je ya kwara a banɗakin sauran kuma ya kora toilet da shi. Da ya gama ya sake fita ya ɗebo wani. Kusan kaf dangin Abbi na kusa da shi da ta san Abbi na jin magana su da ta kira. Wasu ba su ɗauka ba, wasu kuma cewa suka yi hukuncin da Abbin ya ɗauka daidai ne. Adam kan babu ruwansa zuwa ya watsa ruwa saboda ya rage gajiyar tafiya. Ya fito ya saka jallabiya ya ce mata zai je ya nemo abin da za su ci. Jikinta ƙaiƙayi yake ga gajiyar tafiya, amma ƙyanƙyamin banɗakin da kuma rashin ruwan zafi ya sa ta zauna a haka. tana tunanin yadda za a yi su zauna a wannan kurkukun har wata shida. Ba zai ma yiwu ba, idan ba za a canja musu gida ba ko su koma cikin Bauchi, to ta haƙura da zaman sulhun. Sai kuma ta tuna gargaɗin Alhaji, idan suka ƙi zaman sulhun nan to su nemi wasu iyayen ba su ba. Alhaji yana da influence kan Abbi, don haka zai iya sa Abbi ya yi fushi da ita har ya fita alamarinta. Duk da za ta iya riƙe kanta, but idan ta bar gidan Adam kuma Abbi ya hana ta zama a gidansa, zaman kanta za ta yi kenan. su Anwar da Adnan fa. Bayan kusan awa ɗaya, sai ga Adam ya dawo ɗauke da ledoji. Take away na abinci ne sai goran ruwa da fanta. Ga abinci, ta kalli kayan da ya kawo ta kau da kai. Ruwan goran ta ɗauka ta sha, fitsari take ji, da haka ta yi ta maza ta shiga banɗakin ta yi fitsari, ta yi tsarki da ruwan gora. Ta sake fitowa ta ɗau ɗaya goran ta shiga ta yi alwala da shi. Adam na ganin ta bai ce komai ba, don ruwan guda huɗu ya siyo kuma ta yi amfani da biyu. Abinci yake ci yana lissafin yadda za su yi da kuɗin da aka ba su. Akwai yadda za a yi ya asesin kuɗin da ke ɗayan akaunt ɗinsa. Amma tun da ya yi wa Alhaji alkawarin da abin da aka ba su kaɗai za su yi amfani, shi yasa ba zai taɓa wancan kuɗin ba. Bi ta zo za ta yi sallah ya nuna mata fuskar alƙibira da ke ɗakin. Thank God na ni asibiti ta saka mata sallaya cikin kayan da ta shirya mata. Da ta idar da sallan, ta ɗau take away pack ɗin da ya bar mata, don yunwa take ji sosai. Jollof rice ne da nama yanka biyu, ta kai abincin baki sai gashi ta tufar. Adam me wannan? Ba za ka iya siya mana abinci mai kyau ba? Ya kora fantarsa ya share ta. An kasan ba na shan fanta me yasa ka siyo? Ita kaɗai ta gama maganar ta don uffan bai ce mata ba. Fantan kawai ta sha ta kwanta lokacin da Adam ya shimfiɗa musu bedsheet da ya siyo tare da abincin. Barci gagarar Bilkisu El Sayid ya yi, gadon ya musu kaɗan, gashi da ta ɗan yi motsi sai laidar katifar ya yi ƙara. Ga jikinta da yake ta ƙaiƙayi, Ta cire kayan jikinta, ta sa kayan bacci amma bai taimaka ba don wanka take buƙata. Allah ya isa na Adam mai doki, duk laifinka ne. Ya juya fuskarsa ya ci gaba da kwanciyarsa. Ta ci gaba da danna waya har sai da cajin wayar ya ƙare wayar ta mutu. Bacci kan babu a idon bi, kusan karfe ɗayan dare baccin gajiya ya fisge ta. Wajajen ukun dare wani gurnani ya tashe ta. Oh, hmm, ha, ha, Papa James, you get amo, continue de nako, ewo, eh timo. bi ta rufe kunnenta. Wannan wasu irin neighbors ne haka suna abu kamar mahaukata. Nishin mijin da surutun matar ya shiga kan bi ya hana ta bacci. Ji ta yi kamar ta je ta watsa musu ruwan zafi. Ta shiga bubbuga Adam. Menene? Ya tambaya da muryan bacci. Ka je ka musu magana suna damun mu. Adam ya sa kunne ya ji nishin makotan nasu ya ja tsaki. Ka je ka musu magana please. Na je na ce musu me? I don't know. Idan kina da abin faɗa, kya iya zuwa da kanki ki same su. ya juya ci gaba da baccinsa. Adam! Adam! Ta jawo filo ta danna kunnenta tana tsine musu, ‘yan iska kawai. Sai ka ce sun fi kowa iyawa, sun bi sun dami mutane?